shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan da uwar gidansa sun aike da tallafi na musamman ga al'ummar nan da tashe-tashen hankulan boko haram ya da gargaza a yankin arewa maso gabacin najeriya inda a kwanan nan ma sai da aka kwace ta karamar hukuma ko 'yan boko haram dinnan suka uzura suka gallazawa jama'a tare da kokone gidajensu da dukiyoyinsu har ma da sace waɗansu mutane ministan makamashi na najeriya alhaji muhammad wakil wanda ya wakilci shugaban ƙasa da uwar gidansa a wurin ba da wannan tallafi na musamman ya bayyana ma manema labaru a abuja irin halin da ya ga waɗannan jama'a da kuma bayanan da ya masu domin ba su ƙarfin gwiwa cewa waɗannan lalurori don masu wucewa ne mun je mun duba a gaskiya ah, abu ne wanda ba wanda ah, shi dan adam ya ga wannan abin hankali zai zai tashi don ba daɗin yadda yanayin mutane da suke cikin especially a makarantu suke ah, kwana da abubuwa da wajen su cin abinci da sauri dan makarantar da aka sa yara suke dan koya karatu to amma dai alhamdulillah ah, zuwan na an kai musu farin ciki da suka gan kayan da muka kai musu musamman kayan da su shinkafa da su daidai kayan na dai na ci abinci dai da su kayan sawa da sauransu wanda trailer kamar guda guda shida muka kai kuma dai dan kuɗi dai muka bayar daidai duk da a taimaka ne kuma zuwa na na gaya musu zuwa ba zuwa ne na zuwa siyasa ba ne zuwa ne na dan adam ne wanda wannan abin kowa zai safe shi kuma mutane na ne wanda ni da kai na ma wajen na fito kuma yi musu alkawari in allah ya sa da yake yanzu local government din wurare sojoji sun kwace hannun wayannan mutane ah, insha Allah in an fara gini gwamnatin tarayya za ta za ta duba za ta gan dan taimaka za ta yi ba za a dai ce duk abubuwa za a yi musu ba amma za a dan taimaka a gan cewa ah, su ma su samu dan sauki in sun fara gine-gine da su dai to amma baka ganin cewa hakkin gwamnati ne ta dauki nauyin su baki da duk lalurorin su a dauke musu tun da wannan fitinar ba wai su suka tono ta ba hukuma ita ke da hakkin ta warware matsaloli na tashi-tashi hankulan da 'yan boko haram ke kawa eto eh shi gwamnati wato ta kashi an kasa ta kamar kashi uku akwai na local wanda yake local government akwai na state akwai na federal kowa an kirkiro aikin da zai yi kowa akwai wanda abin da ya kamata ya yi wanda dokar kasa ta kawo kuma ko ma dai a ce kyau dinsa ya kamata wato shi gwamnati ya yi to wannan abun ba mu bar hannun state kaɗai ba da federal din da state din da local din duk za a haɗa kai so da a taimakawa nan jama'a abu ne wanda har har ma za a samu masu wanda suke da arziki kowa ya zo ya samu abu to ni yadda na duba wannan abubuwan da yake tafiya nan ba abu ne na mutum daya bane abu ne wanda kowa haɗin kai da za a yi a yi wannan abun wanda Allah ne ya kawo mana wannan abun wanda shi Allah ne kuma zai ɗauki wannan abun. Ministan makamashi a Najeriya Alhaji Muhammad Wakil kenan wanda ya wakilci shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan wurin miƙa tallafi na musamman ga al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya musamman a yankin na Goza da wayannan tashe-tashen hankula na boko haram ya ci gaba da gallazawa a halin yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria